shugaban kasar Nijar wato mallam Bazin Muhammed kenan gashi inda yake yi sawa yawa yawa shugaban kasar Nijar Alhaji Muhammad Bazin kenan ke yi sawa a filin Idi yawa tafiya ta yi tafiya dai albarkacin wannan rana ta sallah inda jama'a na ci gaba da isowa ɗaya bayan ɗaya shugaban ƙasa da tawagar sun yi so wanda kuma na zuwa ɗan lokaci liman za iso a ta da sallah ga shugaban ƙasa ne ya zo a bisa rikiyar eh, tarin jami'an tsaro eh, ga shugaban ƙasa nan ya zamana kamar da kuke kallo ya iso a fili idi a daura shi akwai ministan harkokin waje wato mataimakin shugaban majalisar dokokin nijar mallam kalla hankuri akwai kuma prime minister muhammadu uhumudu akwai kuma tsohon shugaban kasar nijar alhaji muhammadu isu ga sunan dai dai bayan ɗaya kaban da kuke gani a wannan wuri wuri ya hallara a wannan rana ta idi yawa yake cewa ma khalaqtum abasan wala taraktukum kira ban ta halitta ku wasa ba kun ba ku kike ma kai kowa ya abin da ke dama da haka ubangiji yayi dan adam ba kamar sauran dabbobi ba ya girmama shi da kai shi yake cewa wal karramna bani adam hakikan mun girmama dan adam sai sha gare shi wajen Allah Allah ya yi wannan rayuwa ba don komai don gobe a sharraba kowa ya samu aikin da aikata yawa kamar da kuke gani dai jama'a na ci gaba da isowa a wannan wuri kamar yadda babbar hukumar koli ta musulunci ta jamhuriyar Nijar ta ba da izini a yau a fadin kasar Nijar ne baki daya ake gudanar da wannan sallah ta azumi bayan da hukumar koli ta musulunci ta kasa cewa da conseil islamic ta sanar da cewa an gano jinjirin wata a garuruwa Kalla guda biyar na jamhuriyar niger wanda kuma kamar da sani har yanzu a nan nigeria ana aiki ne da tsarin nan na shaida daga al'umma a kowane ƙauye kowane gari ne idan an samu labarin an gano wata to akan sanar da hukumomi ɗaya bayan ɗaya har zuwa hukumar koli ta musulunci wace ita ke tabbatar da cewa a hukumance an ga an ga wata wanda kuma daga nan ake bada umarnin a gudanar da sagurgullan sallah a washe gari kuma abin da ke wakana kenan yanzu haka wanda kuke gani nan mana daga filin idi kai tsaye na birnin yamai inda kamar da ku gani shugaban kasa ya iso da sauran ministoci kowa dai ya kama wuri ana jiran zuwan liman kafin a tada sallah nan zuwa wani lokaci a nan ga ma ga kamar yadda kuke ganin sauran mamobin jami'an gwamnati a ɗaya bayan ɗaya ga sana zazzabne sun iso a filin idi a wannan rana wanda kuma daga can nesa za ku iya tsinkaye akwai wato dubunnan jama'a wato sun yi ma sun hallara sun iso a filin idin wanda a bisa dalilai na tsaro dai ne ke akwai ita zara tsakanin su da mahukunta e saboda a filin idin akwai kuma tsoron wato matakan tsaro da aka ɗauka